ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ya sake ganin dama ya so muka sake taruwa a cikin wannan daki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siya sai don mu tunatar da mu abin da ya sauwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha yau muna da wata wata na rajab eh? ashirin da uku ne ga watan rajab bayan hijirar wanzu sallallahu alaihi sallama daga maka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da da takwas wanda ya daidai da ashirin kenan daidai ga watan wato ainihin april a shekara ta dubu biyu kenan da sha bakwai idan ba a banka ba a wancan sati mun tsaya dangane da abin da ya shafi mukaddima mun tsaya kan mun gama mukaddima na wannan littafin na sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah yau za mu tashi akan unwani na farko a cikin wannan littafi shine istiqbalul ka'bati istiqbalul ka'aba wato fuskantar dakin ka'aba ko istikbarul qiblati fuskantar wato ainihin alƙibla lokacin da mutum zai yi sallah wannan yana daga cikin wajibai na sallah idan mutum zai yi sallah ya fuskanci wato ainihin alƙibla sai da wato tsananin wani uzuri daga cikin abar wanda za a karanta insha Allah a cikin wannan ulwani ba da nake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙalar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsira da abincin Allah suka tabbata a gare shi idan qama salati idan ya tashi zai yi sallah wato nan idan ka gani idan ta zo ne idan ka gani idan ta zo a gaban iza din sai ka ga fi'lul mudari sai ka ga menene fi'lu al-madi kai kaga fi'lu to wannan yana nuna maka cewa wato kafin ka yi abin ne ba sai ka yi abin ba ina fatan an gane domin idan za ka fassara shi a larabci kai tsaye za ka ce in za ƙama ila salati idan ya tashi wato sai ya tashi kenan ya riga ya fara sallah kenan ko ya riga ya fara sallah to shine sai idan ka za idan ka ce za ka masa fasarar kai tsaye zai ba ka sai ya fara sallah ne an gane ko to kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya kuma da kuka imani idan kun tashi za ku yi sallah sai kun tashi za ku yi sallah kun tashi kenan kun fara sallah fagsilu wujuhakum sai ku wanke fusatanku wa aydiyakum to kada idan ka fasara haka fasarar ba ta daidai ba bi ma'ana idza aratta salata idan kai niyyar sallah ina fatan an gane wannan yana da yawa a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma radasoshi na alqur'ani idza qama ila salati istaqbala al-ka'ba idan ya tashi zai yi sallah yana wato fuskantar ɗakin kaba. wato yana fuskantar ɗakin ka'aba fil fardi wal nafli yakan aikata haka din a farilla da nafila ina fatan an gane wa amara sallallahu alaihi wa sallama bidhalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da haka din sai wawu din ta zama wawu al-afi kenan ko fa qala lil musii salatahu manzon Allah ya ce ma musii musiu salatahu wato musiu salatahu shine wanda ya zo ya munanta sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai tuna mun sunan shi wa sunan musi salatahu yana da suna shi musi salatahu din yana da suna amma galibi da littafin hadisi zaka ji ana cewa musiu salatahu wanda ya munanta sallarsa na'am mai sunan shi musiru salatahu ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari fi sharh sahih bukhari yake kira shi yana cewa sunan shi rafi ibn khallad rafi ibn khallad wannan shine sunansa a musiru salatahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga wannan mutum yace idan qumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah fa asbirin wudu ka kyautata alwalarka domin kyautata alwala yana daga cikin ayyuka da imani yana kuma daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ko kuma yi bishara a cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa mutane za su zo al'umma ta za su zo ranar tashin kiyama suna walwala suna kalli dangane da guraren alwala da suke wankewa sai abu hore da ke cewa kuma ba a minkum an da qurbata hu falyafa duk wanda zai iya ma karawa sama da wato inda aka ce ya wanke to ya aikata haka ɗin ba damuwa bane in ji abu hore radiyallahu anhu saboda haka ya kyautata alwala yana daga cikin ayyukan da suke kai mutum aljanna yana kuma daga cikin ayyukan da suke kai mutum wata jahannama Allah ya wanda manzo Allah ce waylul lil aqabi min an-nar idan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma wato Rafi ibn Khallal yace idza qumta ila salati fa asbigh al idan ka tashi za ka yi sallah ka kyautata alwala thumma istaqbala al-ka'ba alƙibla sai ka fuskanci alƙibla fa kabbir sai ka yi kafara wanda ana kiran shi takbiratul ihram kenan ina fatan mun gane wannan bukhari da muslim suka rawaito yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance fi safari a tafiya ya kasance a ina a tafiya yusalli nawafila ala ra'ilatihi yana yin sallar nafila akan dabbarsa wa yutiru alaiha haythu tawajjaha bi sharqan wa gharban wato manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance cikin tafiyarsa yusalli nawafila yana yin sallar nafila ala ra'ilatihi akan dabbarsa wa yutiru alaiha yakan yi wutiri akan dabbarsa haifu da wajen hajji duk inda wato ainihin ta fuskanta da shi sharkan wa garba imma gabashi ne ko yammaci duk inda dabbar ta fuskanta da manzan Allah wato yana yin sallar lafiya a nan hukuncin da yake so ya cire maka shi ne ya ce idan mutum zai yi sallah zai ta alƙibla ba ina fatan an gane to yana so ya nuna maka za ka iya yin sallar nafila ko da wato ainihin fuskanci alƙibla ina fatan an gane idan kana ga matafi kenan ga mutumin da yake tafiya yana kan dabbarsa yake cewa manzon Allah idan kana wa kana sallallahu alaihi fi safar ya kasance a tafiya yusallin nawafila yana sallar nafila ala wahidati kan dabbasa. ويوتر عليها يكيوتري أكي حيث توجهت به شرقا وغربا وأن الواو تقعد شرقا وغربا وأن الواو تنتنى فتين أولي إلى فتن أنقاني أنقاني هو شرقا أو غربا بمعنى شرقا أو غربا إلى فتن أنقاني ومن يدعى الله تعالى إكي إما شاكرا وإما a'a ba haka ba wa menene wala wala tuti minhu aziman aw kafura aw bintan ibada tana matsayin wa kafura ne ina fatan an gane kuma yadda Allah ta'ala yake cewa alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin yake cewa daga cikin malaiku akwai masu fuka guda guda nawa wuli ajnihatin akwai masu buka biki mafuna akwai masu guda biyu wa fulata akwai masu mai wa ruba akwai kuma masu uku akwai masu hudu to ka gani mafuna guda biyu an gane ko wa fulata akwai masu uku au arba akwai kuma masu nawa an gane wancan mafuna wa fulata au wancan wawan din ita ma za ta yi ɗaukar ma'anar au ina fatan an gane domin wani sa'in au tana da wawa tana tana zuwa ta mamaye gurbin au ko kuma au ta wawa ta gurbin mai wawo ina fatan an gane wannan dai fa'ida ce wacce take ribar kafa ce in ji kura ta ta kwado za ta fita ce wannan ribar kafa ce idan kana so ku fa'idantu da wannan fa'ida za ka fa'idantu da shi a cikin littafin wato a rashinan tawil mushkilin qur'an da ibn ba za ku gani ya kawo irin waɗannan bayan wa fi dalika nazala qawluhu ta'ala da yake cewa akan wannan din fadan Allah ya madaukakin sarki ya sauka bi ma'ana dangane da abin da ya shafi wato kallon alƙibla mai Allah ke cewa fa aina ma tuwannu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta wato Allah na gurin ina fatan an gane duk inda kuka fuskanta Allah na gurin dangane da abin da ya shafi wato sallar nafila akan dabba ina fatan an gane duk inda aka fuskanta <clears throat> Allah na gurin wannan shine Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi lokacin da ya zo yayi umarni a yanka abdullahi bin jubair sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo za a yanka sai ce yana neman alfarma wato a fuskantar da shi gabas hajjaji bin yusuf ya ce kar a fuskantar da shi wato ainihin a kofa kansa ya dinga kallon kasa ya ce to ai babu da wa min haka laka nako wa fi haka ne dukkan wa min haka sun ji kumta na ta an gane ko ya ce to tun da haka ne wa kar a fuskantar da shi ya kalli ƙasa da a fuskantar da shi ko ina sai ce to ai walillahi mashriq wal maghrib da gabashin da ya din na Allah ina fatan an gane ajal kuma yusuf a sakafi sai da yasa aka yanka Abdullahi da dubar Allah ya ce wa kana ayyana ya kasance wani lokaci idan arada an yi yatawwa ala yi. idan manzan Allah yana so ya yi dawa ya yi sallar menene tabawuhi ala nafatihi akan dabbarsa istaqbala biha qibla da farkon fari zai fuskantar da ita qibla fa kabbara sai ya kabbara thumma salla haythu wajjahu rikabuhu sai ya ci gaba da sallarsa a duk inda abin hawa sai ya fuskanta da shi wato wannan lokaci bayan lokaci kenan za ka iya fuskantar da abin hawan ka wato ya kalli gabas idan motar ka ta kalli gabas kawai sai ka yi kabara ka ta nafila sai ka ci gaba da tafiya a cikin motar ina fatan an gane duk inda kuma motar ta fuskanta za ka iya ci gaba da sallar ka wannan babu matsala wannan a hayanan lokaci bayan lokaci ina fatan an gane to ya sallar take yaya ake yin sallah akan abin hawa to ne yanzu malam zai mana bayani ce wa kana yarka wa yasjudu ala rahilatihi ima'an da wasi ya kasance yana yin ruku yana yin sujada ala a akan dabbarsa amma yaya yake yi sai malam yace ima'an bi ra'sihi yana nuni ne da kansa yana nuni ne da kansa karka je kana cikin mota ka ce za ka yi noman sujada ko kuma ka ce za ka yi noman rukuni idan ka je garin rukuni kuma ka je ka cinci gidan mutane ko ka je ka ka afka wajen masu fetur ko wajen wani abu ga za ka yi barna sai dai ka dinga nuni ima da rasika ka dinga nuni da kanka amma ya yake yin sujada da sai malam ya ce wa ya ji alu sujuda afadu min ruku yana yin sujada wato yana yin sujjada ƙasa da rukuni bi ma'ana idan manzon Allah zai yi sujjada yana yin ta wato ainihin ƙasa da rukuninsa an gane ko misali idan zai yi sujjada idan zai yi rukuni sai ya haka misali yana kan dabbar Allahu akbar sai ya haka wannan shine rukuni an gane ko kowa ya fahimce da dai to wannan shine rukuni don kada ka fara idan za ka yi sujjada kuma sai ka yi haka Allahu akbar ka ga haka ya fi sun biyo fiye da na farko din ina fatan an gane to wannan shine ba haka sifatu sifatu sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take akan abun hawansa ina fatan mun gane وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة malam yake cewa idan manzan Allah zai yi sallar farilla sai ya sauka a kan dabbar sai ya fuskanci alƙibla wato wannan yana nuna maka sallar da aka yi daba tare da ka fuskanci alƙibla baka yi ita ce sallar nafila akan moto ko kuma akan mashin ko kuma akan wato ainihin doki ko rakumi ko alfadari waɗannan su ne nau'ikan sallar da aka yi daga yi su wato nau'ikan abun hawan da aka yi tafi sallah a kai wato sallan fila ga dai banda ne banda sallar ne farilla yace idza arada an yusalli al-fariida idan yana so zai sallar farilla nazala sai ya sauka fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla wato kaga sai ya sauka kenan sai ya fuskanci al-qibla wa amma fi fi salati al-khawf ash malam yake cewa amma a sallar tsoro salatul khawf ita ce sallar tsoro an san yadda ake sallar tsoro sallar tsoro wato ana yin ta ne limami daya a za a samu mamu biyu limami daya za a samu mamu biyu idan aka tambaye ka wace sallah ce mamu yake riga neman aiki to sai ka ce salatun khawfi sallar tsoro an gane ko ya akwai kaifiya cikin ta da yawa da suka zo a cikin shashin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama amma kaɗan daga ciki shine wato idan sallah mai raka a ce sallar asuba ne wato wasu ba za su zo sai su gure ba sai a tada sallah sai bangaren farko sai su zo su gure ma su kuma kwantayen bangaren suna gadin su ina fatan an gade ko suna gadin su za su yi sallah sai a rabu guruf biyu kenan idan suka yi raka a daya da liman sun suka yi raka a daya da liman sai su zauna sai su yi sallama ina fatan an gade idan suka yi sallama shi kuma liman in yi raka a daya da su zai tsaya a tsaye an gane ko su za su yi zai tsaya idan ya tsaya a inda yake ina fatan ana ganewa su waɗanda sai su yi sallabi sai su tafi sai su tashi sai su ci koraka a ɗaya an gane ko za su tashi sai su kawo raka a ɗaya sai su tafi sai waɗancan sai su zo su yi raka a ɗaya da neman kaga neman ya samu raka a biyu su kuma waɗanda suka zo a baya sun samu raka a ɗaya su ma sai su tashi sai su ci ko raka'a ɗaya kenan wacce take da a biyu kenan wato irin kaifiyar da za a mata kenan ina fatan an gane wannan ita ce wato kaifiya ta salatul khawf Allah ya sa mun gane wato manzon Allah ya sannanta faqad sanna salat sallallahu alaihi wasallam li ummati an yusallu rijalan wato Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummarsa an yi sallu su yi sallah rijalan akan kafafunsu qiyaman ala qadamihim suna tsaye akan kafafunsu aw ba da ku suna abun hawa wato sunna ce kai sallah akan abin hawa na sallar farilla lokacin da ake tsananin yaki مستقبل القبلة أو غير مستقبلها كان فسكنت القبلة ما هو فسكنتها بقى yayin da ake cikin tsoro wanda kan ɗauke maka kallon alƙibla wa qala sallallahu alaihi sallama, manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya cewa idan talaku idan aka cakuɗa dai idan aka cakuɗa ya aka cure gidan ina fata an gane yace fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra's zaka dinga kabbara ne ko da hannunka an gane ko kuma ka dinga nuni da kanka ba ba a idan ana yaki ba za ka ci za ka yi wa guri ko sujada shi ma wanda an ɗauke maka imani za ka dinga yi da kanka kada a garin sujada wani ya rafu ya yanke maka kai ina fata an gane wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kuma banzan Allah yana cewa ma da mashriq wal maghrib qibla tsakanin gabar da yamma akwai al-qibla wannan yana magana ne da ahlul madinati da mutane da suke gari madina da wanda kuma suke da hukunci irin da mutanen madina wa qala jabir radiyallahu anhu jabir Allah ya kara masa yadda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masira aw sariya mun kasance a wata tafiya ko a wani tawaga da yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabana gaibu wato sai hazo ya same mu duhun dare sai ya same mu fataharraina na fi qibla sai muka yi kirdalo sai muka yi sabani ina alqibla take tsakanin mu fa salla kullu rajulin min kullu rajulin minna ala hida sai kowane mutum yayi sallah shi kadai wato tun da sun yi sabani wannan ya ce ga alƙibla wancan ya ce ga alƙibla sai aka ce to kowa ya sallasa shi kadai an gane ko wa ala ahaduna ya kutu bai da yanayi lina alama an gina tuna yake cewa sai ga shi duk inda ɗaya mu yi sallah yana yin zane a gurin lina alama an gina tuna don mu tabbatar da inda muka yi sallah ɗin washe gari falamma asbahana yayin da muka wayi gari nazarna sai muka dubi zuwa wurin da muka zazzana layi da idza sallai na ala bayyil qibla sai ga shi dukkan mun kuskure mun yi sallah wato abinda ba kibla ba fa zakarna zalika nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambata wa manzon Allah ga abin da ya same mu ga abin da muka aikata walam ya'murna bil i'ada bai umarce mu sake sallah ba ina fatan an gane wato kenan idan kai sallah a gurin da kake tsammanin alƙibla ne sai da gaba ya zo ya bayyana maka ba alƙibla ba ne wato ba shi ka sake sallah ba kenan ina fatan an gane wannan yana daga cikin fitowar da za mu fa'idanci da shi a cikin wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kada ajza'tum salatakum ai sallar ku ta wadatar nuku. bi ma'ana ba sai kun sake sallah ba an gane ku shi yasa imamu bukhari yayi babu babu ma jaa fil qiblati wa man la yara wa man la yara qi'ada ala man saha fa salla ila ghayri qiblati an gane ku wato bukhari yayi babu sukutun a cikin sahihinsa yake cewa babu babu ma jaa fil qibla babin da ya zo a kan alkiblati wa man ya yaral da wanda yake wanda yake ganin cewa ba za a sake sallah ba alaman sa'a ga mutumin da ya manta alkibla fa sallah ila kibla ya yayi sallah a inda ba alkibla ba daga baya bayyana maka cewa nan ba alkibla ne ba za ka sake sallah ba ina fatan an gane ka yi sallar kai Allah kuma da izinin Allah ya karba muddin in ka cika rubuyi ka cika sujjada ka cika duk sharadin da ake so ka cika sai daga baya ka gane ba alƙibla ba ce to nan ba sai ka sake sallah ba Allah ubangiji ya dauke maka ina fatan mun gane a wato bukari da ka wata babu sai ya kafa hujja da hadisin zuriya daini wanda hadisin zuriya daini a yana cikin sayin bukari nukta ta ƙarshe yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli na awbatil maqdis manzon Allah a farkon musulunci yana fuskantar baitul maqdis wal ka'batu bayna yadayhi amma ka'aba tana gefen manzon Allah qabla an tanzila hadhihi al-aya kafin wannan aya ta sauka qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام wato kada na za ta kallo ga wajen gabin sama hakika wanda kana jin juya ganin ka a sama wato bi ma'ana Allah ya gaba zan Allah yana jin juya ganin a sama yana so a bashi wani guri da rashin da zai dinga kallo lokacin da zai yi sallah domin kallon baitul maqdis din shi bai masa a zuciyarsa ba amma yana yana ta kallo ina Allah zai ce ya fuskanta to kafin wannan ayar ta sauka manzon Allah yana kallon sojin maqdis an gane ko na nazalat yayin da wannan ayar ta sauka istakbala al sai aka manzon Allah ya juya yana kallon Ka'ba amma da yana kallon baitul maqdis ne fa bainama fa bainama an-nas bi salati as malam yake cewa mutane suna cikin sallah a masjid kuba an gane ko wannan aya idja'un atin sai ga wani ma'aiki ya zo musu fa sai ya ce musu إن رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن sai ya zo ya samu mutane a masallacin kuba suna sallah ya ce lallai jiya fa an saukar da manzan Allah Qur'anu kaga ashe aya ɗaya ana iya kiranta da Qur'ani an gane ko ai aya ɗaya ce ta sauka amma ya ce an saukar da manzan Allah jiya Qur'ani ba yana nuna an saukar musu da Al-Qur'ani su kujin bane ina fatan mun gane wato an saukar da manzan Allah aya take nuna wa ya kalli ɗakin kawa wa qad umira an yastaqbala al-Ka'ba an kubarce shi ya kalli ɗakin kaba lokacin da zai yi sallah ala kabaruwa ko masallata ko juya ku kalli wato ina ɗakin kama yanzu kuna cikin sallah da wa gane wujuhuhum fuskokin su sun kasance ila sha suna kallon sha ne dawo sai suka juya a take wasta imamu imamu limamin su ma shi ma sai ya juya a kage ta stakabala biyu mun kibla har sai da ya fuskanci a kibla da su anan wani irin fito za mu iya fa'idantuwa da shi wato fitowar farko da za mu iya fa'idantuwa da shi ya halatta kama kayi wa musalla a gara an gane ko za ka iya cewa idan ka gama ga abincinka yana ka an gane ko wasu kuma malamai suka ce a'a wato maganin da ya halatta ka yi wa mai sallah idan ya shafi sallar ina fata an gane in bai shafi sallar sa ba malamai suna karanta cewa ka yi masa magana a cikin sallah kuma yana nuna maka aiki kaɗan baya ba da sallah Ahadu suna sunna gangariya kenan ana ce musu an saukar mu da manzon Allah Qur'ani jiya ya kalli wato Ka'aba ka ga kenan ba su bata lokaci ba su ma suka yi yutun suka yi riba suna cikin sallah suka yi riba an gane ko a ce yanzu babu laifi idan kana sallah ka dan yi wani riba ko wani abu idan ya kama kana sallah ne sai ka ga wata kulama ta din soka sai ka tsaya sai ka yi yaya sai ka yi automatic reverse sai ka ɗan gudu kaɗan an gane ko idan ka ɗan gudu kaɗan ba ta guri ba laifi wato ainihin ka zo ka ci gaba da sallarka an gane ko ko kuma ka yi baya ka yi gaba idan ta kama ka yi duk ko da an fara sallah ina fatan mun gane wannan wannan baya ba ta sallah ya zuwa cikin wata ta yi ba ba idan mutum ya yi haƙo ya yi haƙo kana cikin sallah sai haƙo ya zo maka za ka iya ja da baya ka ja da baya ka ja da baya sai wato ainihin ka je ka wanke haɓanka ka dawo kuma cikin sauru ka gina kuma sallar a kan raka da ka samu wanda yana cikin mota ta yi mamu bani ina fatan mun gane wato a tafi suka yi yuton wato suka dawo suka fuskanci ɗakin kama wannan shi ne ahal suna bin gariya ana ce mishi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to babu wata magana ko a take zai ci gaba kamar yadda za mu zo mu karanta sallah da takalmi za mu zo mu karanta jirawa da shafaru cikin sallah da takalmi wannan ke nan abin da yake nuna mana wannan ibadi ya kare ne za mu tashi a kan alƙiyamu tsayuwa cikin sallah wajabcin tsayuwa cikin sallah ga mutumin da wato ainihin ba shi da uzuri fatarwa da zan yi tambihu akwai wata fatakarwa sanarwa menene wannan sanarwa shine yake nake cewa al-istiqbal wato fuskantar wato al-qibla lokacin da mutum zai sallah ya kulu bi jami'il badani wal jasad yana kasancewa da wato jikin mutum baki daya wato mutum wani bangaren sa ba zai kalla kibla ko kuma bangaren sa yake kallo afatu bi nuna bi ba'd kitab wa tadkuruna bi ba'd duka shashin ka zai kalla kibla an gane ko kar kafarka tana kallon alkibula wato gangan jikinka kuma ya karkace ko kuma za ka ga gangan jikinka ya kalli alkibula kafarka kuma ta wawo an gane ko dai eh, ta kalli nan dai eh, ta kalli nan wato duka gangan jiki ne yake kallon alkibula ina fatan an gane kamar yadda imamu bukhari ya yi babi shi ma babi ya sukutun cikin tsayin bukhari idan ka je ka karkaba tsayin bukhari ka duba babu فضل الاستقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه مالك إمام البخاري يتي باب باب زي ما قال عن فضل الاستقبال القبلة فللر فسكنت الآكل كابا كوكما القبلة لوكتن دمتن زي سلا بخاري يتي يستقبل بأطراف رجليه zai kalli wato ainihin alƙibla ɗin hadda wato ya tsin kafarsa kaga kenan akwai gyara wajen hada sahu da muke kenan za a zama mutum jikinsa yana kallon alƙibla amma kafarsa ta yi can wacce ta yi can an gane ko ba za a yana cewa a daidaita sahu ne a haɗa duga-digai sartul khalal an gane ko ku toshe wato ainihin inda wato ainihin yake min yake da gurbi ba a yana alkadam bil kadar an gane ko to kaga kenan yau idan ka ce addini da sauri a haka ɗan so sun kama kaga kenan ka saba wa wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin umarni in baka san me kake faɗa ba to yau ka sani ka ce addini da sauri a haka ɗan yatsun kama a haka digadigan kama za ka ce ina fatan an gane ko ina ne zai kalla a jikinka dangane da abin da ya shafa jumla wannan shine inda za mu tsaya a kai kenan idan Allah ta'ala ya dawo da mu karatun gaba za mu tashi alkiyamu wajen cin tsayuwa a cikin sallah lokacin da mutum zai yi sallah wani sani ba kowa kai mai tambaya a mu tsaya wa alaikum salam to kana bacci kenan ko ko ya ka zo a makarai sallah ala ghairil qibla ba a qibla ba ko ah, hagu ya same su yanzu muka karanta ba ka da littafi da hagu ya same su kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce kowa yana da ji wannan littafi idan aka zo a buɗe a dinga kallo yana da kyau wannan shine karatu amma ka zo ka ji kawai ka tashi fa'idar ba za ta gangame ba yanzu ka je ka ce ma wani za a iya yin sallah in akwai kuskure sai ce a ina gani ce a ina taɓa jin karatun a ai ba hujja ba amma kayan kana littafin za ka ɗauko ka ce to ga shi hadisin jabir kuma yana cikin ina ya ka ce yana cikin dawa kudiri da hakim da imamul baya idan sun idan mutum ya yi sallah ba tare da ya kalla kibla ba amma ba da saninsa ba an gane ko wannan sallarsa ta yi a gane ko hadisin jabi ya ce hazo ya same mu ko duhun dare ya same mu muka rasa alƙibla dukkan mu sai muka yi tirdalu an gane ko a wannan tawaga ta mu sai muka yi tirdalu wanda ne sa wacce ne sa an gane ko kowa na tsammanin alƙibla ne lokacin da gari ya waye sai muka ga duk mun yi sallah a ranar kibla ba kan alƙibla ba an gane ko sai muka kai ƙara da manzon Allah muka ci ga abin da ya same mu mun yi sallah a ba a da kibla ba a kan kibla ba wa Allah ya ce ajza'tum salatu sallar ku ta wadatar muku wato ba sai kun sake ba ke mun riga mun yi karatu ba za ka sake ba ina fatan mun gane yau ba ta wa alaikum salam wani sai ga suna da karkar cewa kamar suna sallah kuma kamar ga da ibula sai masu karkar suna eh to wato yanzu akwai da suka kware wajen ƙauna alƙibla din wajen ƙauna alƙibla din amma galibi wanda ni ina ganin taklifi ne ɗaura wa kai damuwa ne ina kwata nan gane kaga mutum ya ɗan karkace haka gaba ɗaya shi ma ya ɗan karkace wanda ya sa ya karkace wai yana kirda don yanzu ya ɗan karkace ɗin nan wakila wannan karkacewar ya yi wani ya yi saitin alkibula kenan wa ake ba ka garanti idan aka auna daga nan zuwa saudiya daga inda kake din sai a samu tef a dinga auna ma yi kai ka shi kila da zai can sai da ajiye ka a tekun fasha an gane ko sai kuma kana nan a nan ka damu da karkacewa an gane ko almuhim da inda aka tabbatar da cewa wato gabar ne ka ji tsoron Allah iya jiya wanda an gane ko amma ya karka cewa ina jin ina ganin akwai taklifi za ka samu a wani wasannaci, limami ya karkace limamin ne zai karkace amma mamunsa suna suna stress sau za ka samu haka shi kuma ɗan karkata mushi da dumar haka wanda gaskiya akwai ɗaura wa kai damuwa an gane ko la yukallifu Allah nafsan kuma Allah shi fattaqullaha masata'tum ku ji tsoron Allah iya iya wa ku kawai amma wannan karkacewa aka ce ga kibla to ka ji tsoron Allah kawai ka bi shi amma wannan karkacewa ba shi bane yake baka ashwara sun cewa idan aka auna tabbas inda ka karkace din wato daidai ne da alkibla ina fatan an gane da amsa tambayar ku akwai mai wani tambayar ku نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك وان نعلم ونستغفر ما نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معصيك ومن اليقين ما تبلغ به رسالتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته